صلى الله عليه وسلم بشر الأمور مكتثاتها وإن كل مكتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يوم السبت ومشى شاء أبو بوزة ومشى شاء أبو بوزة رمضان إذا أن الله صلى الله عليه وسلم شكرا له لكريم كل أربعين insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba wannan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya fara kaddara saduwar mu a wannan yammaci na wannan rana na wannan wata a wannan masallaci a cikin wannan jami'a ta jihar Gombe muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace muna karatu a cikin suratul Hud mun tsaya karatu da ya gabata aya ta goma sha bakwai za mu tashi aya ta ɗari da goma sha takwas a cikin surar hudu insha Allah ta'ala kafin nan tambayoyin da aka turo su ne kamar haka wannan bayan ya yi sallama watan alkhairi ce tambayar sai ta ce lokacin da liman yake hukuba yayin da yake yin hukuba da larabci yana yin shiru malam lokacin da ya yi shiru meye ne ya tabbata a suna ake yin ake addu'a ko kuma shiru a ra'ayi halin abinda malamai suke magana wajen mawaƙirin ijaba lokutan karɓar addu'a an ambaci ranar juma'a hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya keɓe wani lokaci da yake karɓar addu'a a ranar juma amma sai ba a bayyana ba amma malamai sai suka ce istihadin wani lokaci ne wasu a cikin malamai suka ambata cewa lokacin da ake ba idan liman ya zauna yi wannan yi a tsakani da ba ta farko da ba ta suna ganin wannan wurin yana daga cikin mawazin da ijaba ko kuma yana daga cikin wannan lokaci da ake faɗa shi yasa ake farita yin addu'a sai dai magana daga hannu a lokacin shi ne malamai suka ce ba sai an daga hannu mutum zai yin addu'a wannan a'lam wannan bayan ya yi sallama ya ce tambayoyin sa guda biyu na farko ya ce shin akwai matsala idan mutum yana kwanciya ta gefen hagun sa ne a ta gefen sa na babu matsala da zai annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya fara kwanciya bayan ya yi azkar na toba kul huwa allah kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas bayan ya hada hannunsa guda biyu ya yi tofi a ciki yakan karanta waɗannan surori sau uku ya shafa jikinsa tun daga kayansa har ƙasa har ƙafafuwansa to yakan kwanta ta gefen damansa wani shi ne dacewa da sai mutum kwanta da gemin da amma can an ji wa watakila bayan ya gaji ko kuma a bacci ya ɗauke shi ya yi juya ya koma bangana hudu wannan babu ne amma farkon kwanciya ne ake kwanciya ta gemin wanda ba a ce shi mai dane mutum ya kamata ya dinga yi a shar'ance domin samun domin samun sauƙin ɗaukar hajjan karatu na addini ko na boko yawaita salatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawaita bata Allah da rage sabo yana sa kilo saukin abin da aka haddace da kuma saukin wa wallahu a'lam sannan bayan sallama wanda mai tambaya kuma ce menene hukuncin wanda ah, wanda ya bar garin su tsawon wata biyar yana yin kasaru a wani gari a kodar da suke da wannan fahimta a tashi muhammad bin salim rukami rahimahullah wannan shi ne fahimtar da yake kai idan ka duba sharhul mumti ala zadil mustaqni sharhin da shi ya yayi zaka ga wannan shine in ka zo magana asulu da hadisai wannan shine abin da ya tafi a kai ya taba yin fatawa muna ma a madina lokacin da ya zo ya yi batun cewa ko da ɗalibi ne idan ya tafi makaranta yana iya zama tsawon sanista yana kaso wanda shi ne da sashen malamai da baya-bayan amma gudun malamai na magabata da suka shuɗe mafiya yawansu shi ne kaso tana karewa daga kwana hukunci ya gama bakunta lura da hadisan da suke nuni ga wato haƙƙi na biyafa na bakunta da suka ce wanda shi ne istiyadin imam malik rahimahullah da da yawa daga cikin malamai sun bi shi kai daga cikin magabata daga an yi kwana uku na hudu shi kenan magana ya kare na kasar sai dai mutum yana jiran wani abu ne mana ko yau aka ce an gama da wani abu zai juya to wannan yana cikin yana ta'addage wannan zai ci gaba da yin kasar sa wallahu a'lam hadisa nasu abuna fahimta kenan a wasu ne mafiya yawa a cikin magabata wallahu a'lam ya ce menene hukuncin wanda yake caca a halin yana azumi wanda bai ke yin caca yana mummunan zunubi ya daga cikin manya-manyan irin zunubi ko azumi ko ba azumi ba in yana azumi ya raunata azuminsa da sako amma dai ba za ce azuminsa ya ɓaci don ya yi caca ba azumi zamansa daban caca ko mummunan zunubi ne sai dai ana tsoron yi azuminsa yana karkuwa in dai har yana iya yin caca so da wanda azumin sai ke karkuwa ba su kai ke iya yadda ya yi mummunan zunubi ba ba zai iya yi ba Wannan a'lam wannan bayan ya yi sallama ya ce menene matsayin azumin wani in zai rubuta sai ya ce don Allah don ba bukatun ka rubuta wani don Allah don Allah malam kawai kai tambaya ah, ya ce menene matsayin azumin mutumin da mazi ya fito masa ta hanyar sha'awa in shi ya taso da sha'awa mazi ya fito azumin sa ya baci kuma zai ci gaba da kame baki ba zai ci komai ba amma zai rana zai ma rana azumi guda bayan ramadan wallahu ta'ala adam ma'ana tunani ko da gangan yake jawo irin tunani din da sha'awa amma idan eh wannan shine wallahu a'lam sanata tambayar sa ta biyu yace wasu ayoyi ne ismullahi al'azam wanda idan mutum ya roƙi Allah Allah zai karɓi addu'ansa da wuri Allah subhanahu wata'ala ya karɓan addu'a amma ya ajiye ta bayan shekaru tukuna abin ya faru ba maganar dole ya karɓa da wuri ba Allah subhanahu wata'ala ba ba ladabi bane a yi tunanin sai ya karɓa da wuri amma a yi ta yin addu'an kawai zai karɓa da izinin Allah ya daga cikin suna da azam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani ya ce Allahumma inni as'aluka bi ni a an la ilaha illa anta al-ahad as-samad Allabi lam yalid wa wani yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad da'a Allah bismihi al-a'zam alladhi idha du'iya biha ajab aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah da sunansa azam wanda in aka roki Allah da haka yana amsa haka na irin su ya hayyu ya qayyum wannan shi ma yana gaske cikin asma'ullahi na aro wallahu ala wannan ce shin zai iya amfani da da wuru ko laya saboda saboda saboda amfani ko wani kariya saboda wani amfani ko kuma wani kariya kamar yadda mai inhela yake yawo da inhelarsa ba su da alaka wani da inhela yake yawo da inhelarsa kamar yaya wani ba kwata-kwata ba su da alaka yawwa yana so ya faɗi abin da yake so ya faɗa a yawwa wani ba haka wani mai inhela bai taɓa yadda cewa kariya ta inhela ba amma mai laya da buru yana ganin za su kare shi ne daga wata musiba musiba ko wani bala'i ko kuma za su samu masa wani amfani amma bai yi da kawai shi da yau Allah zai ba shi lafiya daga ciwon da ya dame shi na asma shi ne ya da ita kuma tana aljihunsa ko kaɗan ai baya son ma wani abun da zai sa ma inhela da yan bani baya su amma shi ko mai laya da guru kullum tunaninsa zuciyarsa tana kan laya da guru ne so wannan bambancin su ne ba su ma da alaka da wannan shirka ne wannan ko magani ne yawa in gela wannan harka ce ta magani daban wancan laya da kuma wannan harka ce ta shirka nassin hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam at-tama'in at-tama'in shirk shirka ne da haka abuna kulle-kulle da gudure-gudure so ne a daura wancan kowa ma wancan kowa sanya wancan duk harka ce ta shirka Allahu ta'ala a saboda ka da ya halatta wannan bayan ya yi sallama ya ce menene hukuncin security da security da suke aiki ranar abin da security da suke aiki ranar juma'a a masallaci kuma suka yi magana wa mutane saboda su hanyar da ya abin saboda su hanyar saboda su bi hanyar da ya kamata kuma ga liman yana hudu ba malamai sun yi bayani cewa babu da biyu a lokacin da mutane suke bukatan wasu bayan Allah su tsaya domin kula da lafiyarsu ko kariya musamman a yanayi da ake cikin rashin security yanayi da ake cikin rashin nitsuwa da kwanciyar hankali ai ga nassin alquran Allah subhanahu wa ta'ala na cewa faltakun ta'ifatun min min minhum ma'aka wa liyakhudhu hidrahum wa aslihatuhum فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك kaga wanda suke tsaye ba su yi sallah ba suna gadin kafirai suna kula da su kuma suna sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wayancan kuma bayan sun yi wayannan su taho da abin da idan bukata ya kama na irin haka ya faru ko da haka ake da za iya kawo wani abin da bai dace ba har aka samu wasu don su tsaya su kula da wannan ko su nusar da mutane abin da ya dace wannan idan ya faru larura ta faru saboda da suna yin aiki ne na ibada a lokacin da suke don kariya ga addinin Allah matukar sun yi domin Allah wallahu ta'ala wannan ce bayan ya yi sallama ce tambayar sai ta ce shin akwai wani addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da za a dinga bawa mai yin naƙuda ta yi domin samun saukin aihuwa yana son a masa ƙarin bayani a kan hakan domin wasu na yi suna domin wasu na suna cewa wai a karanta ayan ƙarshen ayan ƙarshe ta suratun fatiki ya ce sai rubuta muhammadu rasulullah to ina zaman abin da ke so ya ce wannan ayin kenan a wannan ba gaskiya ban sani ba wallahu ta'ala ala wannan ma insha Allah ta'ala na yi niyyar duba shi sai wallahu ta'ala ala insha Allah za mu da karatu aya ta 128 suratul hud a 127 ay 117 za kai aya ta 118 insha Allah suratul hud ina ba ta Allah ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك da ka ya ga dama da ja'alan nasa ummatan wahida da ya sanya mutane su zama al'umma guda daya duka muminai kowa ba shan giya ba fasikanci ba zagin wani ba zalunci ba komai kowa mumini shikenan da Allah ga dawa da haka za yi Allah ce wala ya zalo na muhtalifi ba za su gushe ba suna masu sabani in ka duba malamai suka ce wasu zaɓi na samu yahudawa nasarawa majusawa kala kala ba za a gushe ana cikin sabani illa man rahima rabbuka sai wanda ubangijinka ya yi musu rahama shine ma'ana sabani babu kyau domin ba za a guje ana sabani ba sai wadda Allah ya musu rahama ashe wadda Allah musu rahama ne suke zama sun tsira daga sabani shine Allah subhanahu wata'ala ya hana maganar sabani kar mutane su rarraba mutane su to ummatan wahida musamman akan tauhidi kamar sai dai gaskiya da ƙarya ko ba ta haɗuwa ba yau don akwai wani da zaka mutane sun ce ya kwata musulmai gaba daya hankansu ya haɗu kansu ba zai haɗu ba in akwai wanda ƙarya da munafirci yake so wani kuma imani da tauhidi yake so wani ya rena hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce shi musulmi ne wani ya rena matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana zagin sahabbai kuma ya ce shi musulmi wani ba zai yi ba yau tauhidi in za a ginu akan tauhidi aqida bisa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da girmama dukkan magabata waɗanda suke salihan bayi tare da bin manhajinsu wajen riko da addinin Allah da karantar da mutane da karatu da koya da koyarwa wannan in duk jama'a tunan kuma a wanda yake mawuyaci saboda mai son zuciya na namu na adam son zuciya yakan sa mutum kaga ya tsaya akan ƙarya ƙarara amma akan haka yake kira mutane kuma sun yarda sun bi shi akan ƙarya akan samu da yawa hakikar siya a kama ƙarya shi yasa haɗuwa ba zai yi ba amma kuma sabani matsala ce sabani matsala ce duk lokacin da mutane suke sabani wannan ya kama gabansa wancan ya kama gabansa shi kenan sun samu rauni wala tanazaru fa tafshalu wa tadhhabu rihu wasbiru ya eh, karɓar munaka wancan ya tuhumi wancan wancan ya tsangwari wancan wancan ya tsangwari wancan idan kuka yi haka to haiban ku zai gushi za ku zama ku da haiba wanda ya kamata ya girmama kuma ba zai girmama ba wanda ya kamata ya ji shakkan ku ba zai ji shakkan ku ba saboda saboda kowa ya kama gabansa kowa yana son a ce shi ne kadai akan gaskiya alhali gaskiya abu ne a fili alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata idan an tafi akan wannan cike na kawai an huta cikin sauki amma wala ya zalu na muhtalifi illa man rahima rabbuka sai da zaka ga mutane a rarrabe a rarrabe kowa iya yi sha tunanin sa kawai sai ɗaya ba abin da ya ɗebo sai ya samu jama'a shi ma sai ya koma gefe ke wancan ma haka wancan ma haka sai a kai wani kai zaka samu akan maslaha duniya za a ƙi rabuwa za a ƙi haduwa idan aka ce a haɗu sai to wanne ne zai zama shugaba Wani ya ce wancan ne wani ya ce wancan ne to anan kuma sai a kira ba in dai ba wannan bane zai zama shugaba a fasa haduwa wannan ba ya ce in dai ba wannan bane zai zama shugaba a fasa haduwa shikenan sai a ci gaba da rabuwa kaga wannan maslaha ce ta duniya me yasa in ka zama shugaba duk inda za a je kai ne inda za a nema kai ne in an turo kai ne sai dai ka ba wanda kake so ko kuma ka rike ko wani abu kan ka to shine sai wannan matsalan sai ta same mu gaba daya shi kenan sai a ci gaba da zama a rarrabe saboda kullum a rinka yi da mutum yawa idan an ce kai ne shugaba to kai da kai za a yi saboda haka za ga mutum duk yadda za a yi yana kokarin kare kambun shine shugaba ne to sai zama gare kare kambun shine shugaba har ya manta da kare qur'ani ba tare da ya ankara ba sai zama abin tausayi garin kare kambun shine shugaba sai koma ya manta da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da mutum ya ankara ba so da ka zama abin coci wannan matsaloli ne na sharri shedan da ya samu da ya samu a rinai mutane su samu a kansu a ciki amma Allah subhanahu wataala bai taba goyon bayan sa ba sai dai sabani na fahimta na ilimi na fahimtar ma misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza wanda ya fahimta bisa iya fahimtansa waɗanda suna nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ta cikin kasa fahimtar juna wannan ya fahimta daban da yadda wancan ya fahimta yanzu misali za a tafi abin eh, gurin banu quraiza wasu suka bayyanci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fita da wuri ne kar a yi sallar la'azar sai an je can don a fita da wuri wasu kuma suka ce ina abu ne yake nufi kawai kar a yi sallar la'azar ko lokaci ya yi sai an je can kaga wannan fahimta ne daga wanda shi ya gaya musu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karrara su ya ce duk kun yi daidai wannan suka yi sallah a sallah suka yi sallah a hanya ce kun yi daidai wannan ba su yi sallah ba sai suka je can ya ce sun yi daidai to irin wannan shine ijtihad idan mutum ya yi ijtihadi fa asaba yi dace da daidai yana da lada biyu in yayi ijtihadi lura da ilimi da dukkan ikhlasi da tunanin gyara da maslaha da duba sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da ayoyin qur'ani ba tare da saba musu ba sai kuskure to wannan kuma yana da lada saboda ijtihadi da amma sabani haka kawai na ganganci da sabani na kare matsayi da sabani na kare abin da za a samu da sabani na don kawai a tafi tare da mu in gwamnati za ta kira mu za ta kira amma in ba ni ne shugaba ba za ta kira ni ba to wannan kenan an samu matsala in wannan ake karewa to kenan an samu damuwa suka garin kare wannan an rarrabu an rarrabu an rarrabu an kasa haduwa amma ba qur'anin bane ya canja ba sunnar bace ta canja a'a mu din ne muka canja to wannan sabani Allah bai yarda da shi ba sabani na ganganci shine wanda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba taba yin sa ba kowa akan wane ya zama ko menene in dai za a haɗu akan gaskiya shikenan amma ce wane in dai ba ni bane a gaskiya a fata akan a haɗu ba ni bane shugaba wanda a rabu wanda su kama shugaban su wancan ma su kama shugaban su shikenan a yi ta yi kowa ya abin da ya ga dama mutum duk abin da ya sai dawo kuma ya kare shugabancinsa shikenan to wannan in dai kare shugabanci ba tare da lura da menene alqur'ani yace sunna ta ce ba to wannan gaskiya matsala ne Allah subhanahu wataala bai yadda mutane su yi wannan ba Allah ya kare mu daga yasa Allah illa man rahima rabbuka sai wanda ubangijin ka ya rahamshe su lidhalika khalaqahu saboda haka Allah ya halice su don sabani idan aka fassara a wata fassara lidhalika khalaqahu amma malamai suka ce ma'anan hakan shine fa minhum shaqiyyun wa sa'id ai da cikin mutane akwai shaqiyyun akwai sa'id haka Allah ya halicci mutane ko kuma walidalika khalaqahum Allah ya halicci mutane ai don su zama ummatan wahidatan shine walidalika khalaqahum amma kuma su kai yi ta sabani yasa wala da mukhtalifina illa man rahima rabbuka amma walidalika khalaqahum ya yakunu ummatan wahidatan khalaqahum ya halitta su don zama al'umma guda ɗaya bisa imani da gaskiya da yadda da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam amma duk kai sabani to ba sabanin Allah yake so ba Allah ya halitta da su tsaya akan daidai wannan shine malamin sun maganganu wajen maganan wali zalika salakahum daban-daban Allah ce wa can mutu rabbika amma sai dai maganar Allah ta cika ta wanzu Allah ya faɗa ya zartar ya tabbatar la'amla anna jahannama wallahi sai na ci kautar jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in daga aljanu da mutane ajma'in gaba daya Allah ya alƙawari ya rantsi sai ya cika wutar jahannama da aljanu da mutane amma bai alƙawari ya rantsi sai ya cika aljanna ba amma yayi alƙawari ya rantsi sai ya cika wutar jahannama sai za ka ga wani ya kauce wa gaskiya da gangan wani ya shiga can ana tarar rabuwa kowa ya ɗebo sai ya shiga can wancan ma ya ɗebo ya shiga can da haka da haka da haka ana ta tafiya shi za kullum ake roƙon Allah sabati kullum mutum ya sujjada sai rinka roƙon Allah Allah ya tabbatar da shi akan gaskiya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika ko an yi sujjada irin yin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana yin wannan saboda balle a wannan zamanin zamanin fitan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana fitan ka ƙi tsayin lailin muzuri a ƙarshen zamani za ka ga tilu da yawa kai ka ce yankin dare ne mai duhu yankin dare ne duhu shine inda za ka ga kana lalube ina hanya suke haka fitin tilu za su a ƙarshen zamani suka ce su kai wai wanne za mu bi nema kai wai ya za mu yi nema suwa ne ma sun faɗa mun ji kamar su ne da gaskiya suwa ne ma sun faɗa mun ji kamar su ne da gaskiya to wai ya za mu yi nema to fitan kenan ke kitsayin lailin muzuri amma gaskiya guda ɗaya ce wanda son zuciya shine ke da yawa a yi can a yi can a yi can amma gaskiya guda ɗaya ce Allah ya yi alƙawari zai ci kautar jahannama in mutane ba su yadda suka yi hanyar Allah guda ɗaya duk abin da za ka yi ina alƙur'ani ina sunan manzo sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata kowane malami ne ya faɗi gaskiya kai aiki da ita ta inda za ka so samun matsala shine in ka so tunanin wa ya faɗi magana ba waye faɗi magana za ka ruwa ba a'a me maganar ta ce kar ka waye wa faɗi magana in kullum kana auna waye faɗi magana ne to za ka fada halaka da wuri waye faɗi magana ce malam waye ne a wancan bangare yake a wancan bangare yake kuma ne a hau mun huta kar kuma ƙara gaya mun So saboda a wancan bangare yake na magana ta kai. amma in kace me aka ce aka ce kaza ana aura ta da Qur'ani maganar gaskiya ce na kawai sai aiki da ita waye ya faɗa wani bata so ba kawai in dai maganar gaskiya ce kawai sai kai aiki da ita shi yasa duk inda kake tafiya in ka ji ana faɗan gaskiya to ya zama naka ne sai ka zauna kawai sai ka saurara sai ka wuce a ya muka ganka a wuri kaza kana saurare su wane ne ba a to ai na ji gaskiya suka faɗa ne shi yasa sai na yi aiki da ita wannan gurin gaskiya suka faɗa duk da cewa makaryata ne amma gurin gaskiya suka faɗa to wannan gaskiya zai kai aiki da ita baka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata shedan yace sadaka wa huwa kadu shedan yace ayatul kursi ita ce maganin shedan ya ga yawa abu huraira da ya ga imani ka san imanin sahabbai shedan din ma tsoron su yake ne ya ga imani wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ja go masa ruwa a wata rijiya za a sha ruwa a shewar rijiya akwai aljani har ya hana mutane amfani da ruwa da da rijiya ba a zuwa ɗibar ruwa wurin sabai sun zo a ɗaya daga cikin sahabbai ya dai ɗebo ruwa aka ce a ah, wannan rijiyar ba akwai matsala ya dai zira guga sai aljanin ya kamo ya kamu guga yana ta ja yana jin nauyi yana ta ja yana jin nauyi har ga shi aljani ce masa me ya kawo shi nan bai yi ba ya ce a ah, kai dai ba kai ta ba ai wallahi sai manzo Allah ya sha ruwa nan tunda shi ya yi aiko eh, in sha Allah sai manzo Allah ya sha ruwan aljani zai gargaba ya ce ina tabbatar ma bari kawai akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa ce to me san shi sahabi ko me zai faru in dai akan mutuncin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya haƙura da duniya da abin da yake cikin aljani zai ja ya kawo hannu da da sahabi shirya ya labta mar nauyi akan cin sa kawai da da bai san lokacin da suke gugar ba shikenan sai su kare to mu yanzu azkarwa ba ma yi mu karshen zamani azkarwa ba kai ba balle ka ba aljani tsoro mutum magana ba yi tsoro ne balle aljani kafirai ma ba sa kauce wani in muna wucewa sai ya kawai ga kanan kawai kafura ce mace ma ba ta tsoron ta kauce maka saboda me an saba da cin amana an saba da ƙarya an saba da yaudara an saba da komai kawai shi kenan kafura ce mace ma in ka zoce ta kawai ganin ka take sai dai kai kokari ka kauce ka wuce amma su sabai shaidanu ya tsoron su ke saboda da tura sun rike imani da gaske imam ahmad ibn hanbal rahimahullah wata mata ba lafiya aljini ya dame ta ya hana ta aure sam ya hana ta aure kullum in miji ya zo zai aure ta ina sai aljinin ya kore shi fata fata aka biya imamu ahmad ibn hanbal to ku je ku ce wa aljinin in ji ahmad ya fita da izinin allah ba ya ke ya zo ba ya ce ku ce wa aljanin in ji ahmad ya fita da izinin allah in aka zo aljinin yana ta hauka yana ta gigita ta wato aka ce masa in ji ahmad ka fita da izinin allah in ji Imam ahmad ya ce eh aka ce in ji Imam ahmad ka fita da izinin allah shi ne ya aiko ya ce imamu ahmad aka ce eh ya ce a ah, ai ba magana in fita daga jikinta ba in ya ce in bar kasan nan ma zan bari saboda ya bi allah da manzon allah mu ma muna biyayya gare shi in ka rike allah ka huta amma in ka ce ka rage ta wani a ah, ka ci amana can ka ci me can kafura yar kankanuwa za ka gabata kunyan ka ba ta tsoron ka ya za ka gani na ta ki fita mana ki shiru ruwa haji kana ta wazan zan saboda me akwai akwai abin da ya faru akwai yayi ka zubar da mutuncin kanka in ka zubar da mutuncin kanka ba mai girma mata shikenan to da haka zaga an su da abin eh, ta wata wata yarinya ta yi kaza ta ce ita ba za ta yi kaza ba ki kashe hanta ta ce ba za ta kashe ba ki ajiye ta ce ba za ta kashe ba ka ce ba irin abubuwa ne kawai idan ka zama ka saki addinin Allah to shikenan mutane ne kawai za su fara yana na zuwar ga zaka to haka abu ne in ka rike addinin Allah kuma to za ka ga Allah subhanahu wataala yana daraja sai ka samu nutsuwa a cikin jama'a ka samu karbuwa a cikin jama'a don haka duk abin da za a yi kar a rena addinin Allah sannan kuma kar a kawo sabani da gangan idan aka kawo sabani da gangan don kare duniya to shikenan za a koma ga Allah subhanahu wataala za a haɗu shi duk wanda ya san kawai shi kambun sai yake karewa zai iya yin duk abin da ya ga dama yawa iya abun duniya sai yake karewa to shikenan akan haka ya raba jama'a to an samu matsala wanda kawai ba za ka tsaya ka saurari gaskiya abin su ba sai wanda kake tsoron su ɓadda kai masu mummunan akida suna nan suna zai muna suna ta maganganu za su jefa maka shubuwa ko sauraron su karkai in ka san baka da karatu yawa karka saurare su ko kuma za su ɓata maka rai wajen zagin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko zagin manya-manyan malamai kar ma ka saurare su don ka huta saboda ba ka da abun da za ka ce kai baka yi karatu ba amma ka sun san zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani ka jira magana akan sahabbai sai ka ji tsoron kar a wayi gari da matsala a gari za a iya samun bala'i a gari saboda maganganun wani amma wasu mutane har zawa ake a reto a sa a tv a sa a mai ko da ke mabiya yawa wanda kaga ya dau nauyin irin wannan yana sa wani wai don ku ji haushi wasu bayan Allah su ji haushi bayan yana yi ne ta'abbudan lillahi ba yawanci karya ne duk wani abu da zaka ga an kawo ana zagin malamai manya-manyan malamai magabata ana zagin sahabba na suna alaihi duk wanda suka dau nauyin a sa a rediyo ko a tv ba sun sa ne ta'abbudan lillahi ba don su kan sun san ƙarya ake wallahi su kan sa ne kawai don wasu bayin Allah su ji su ji haushi to ku duka ka zuwa gaban Allah shi za ka ga mutane ana nan a rarrabe wallahi za ka muktalifi illa man rahima rabbuka yawa za za a je za a haɗu a gaban Allah subhanahu wa ta'ala kafin a tafi duk wanda ya zo mutuwa zai shaida ina zai je dukkan mu nan duk wanda ya zo mutuwa a ranar ke shaida ina zai je kuma ba dawowa a ranar dalle wajibi mutum sai ya ce amma a lokacin yake ganin ina zai shi ya san inda zai kuma shi yasa abin da yake gani haka wajibi a mai da hankali Allah ta mu ci. mun ga na na'am wa kullun naqsu alayka wa kullun naqsu alayka min anba'i ar-rusuli ma nukaththibu bihi fu'adak وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا لها منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak duk abin da kaji muke karanta maka muke kissanta maka kowanne muna kissanta maka na daga labarin manzanni labari na gaskiya muna kissanta maka ne ma nusabbitu bihi fu'adaka abin da zai sa mu yi rarrashin ka zuciyarka hankalinka ya kwanta ka gane cewa duk abin da ake maka nan an yi wa manzanni wani abu makamancin haka ko sama da haka ko abin da ya ninka wannan an yi wa manzanni walakanci an yi wa manzanni izgilanci duk wannan shi yasa muke karanta maka muke baka issan manzanni Allah ce wa ja'aka fi hadhihi al-haqq haqiqa a cikin wannan sura fi hadhihi sura wannan shine magana da yawanci malamai suka tafi akan sa wa ja'aka fi hadhihi al-haqq gaskiya ta zo maka cikin wannan sura na labarin manzanni da Allah ya rinka faɗa aka faɗi annabi ne aka wuce aka faɗi annabi ne aka wuce wannan labarbaru da Allah subhanahu wata'ala da kissosi da ya ambata labari na gaskiya kissa na gaskiya labari wanda babu shakka a ciki Allah ya yi ne don annabi sallallahu alaihi wasallam sa ya kwanta ya san cewa an yi manzanni kafin shi irin wannan Allah subhanahu wata'ala ce gaskiya ya zo maka cikin wannan sura wa mau'izatun wa'azi ya zo maka a cikin wannan sura a cikin ta hud wa'azi ya zo mana mu ma wa'azi ya zo mana gwargwadon iya dan kankanin imani da yawancin mu muke da shi amma mun tabbata cewa lallai wa'azi ya zo mana ko mun ji kissosi waɗanda suka nitsar mana da hankali muka gane cewa lallai manzannin Allah sun yi gwagwarmaya wa mau'izatun wa'azi ya zo wa zikra lil mu'minin haka nan tinatarwa ga mu'minai haka wannan sura suratu hud ya kamata zaman coci na tarwa ga duk wanda yake da imani a zuciyarsa inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alfasam aw huwa shahid wannan abubuwa da ake karantawa ya kamata zaman coci na tarwa wa'azi gargadi ga duk wanda yake da tunani yake da hankali yake tunanin cewa lalle Allah shine Allah Allah ya samu zama haka Allah ke wa kullil ladina la yu'minuna ka gaya wa waɗanda ba su imani ba su kuma i'malu ala makanatikum kuje je ku yi irin aikin da kuka saba yi kuje ku yi mu ma muna nan muna aiki bisa imani da tauhidi da yadda da Allah subhanahu wataala da yadda da alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam amma duk yadda za a yi dole sai ka samu su mutane bata suka zaba waɗansu mutane ta'addanci waɗansu mutane duk abin da kake tsammanin kar a yi Allah ya ce kar a yi a da su kuma suka ce shi za su saboda haka ka gaya wa mutane waɗanda ba su yi imani ba ku je ku yi duk abin da za ku yi ku yi aiki irin wanda kuka ga yafi muku imaru ala makanati ku yi irin aiki da kuka ga yafi muku inna aminuna mu ma muna nan muna aiki bisa imanin da muke da shi cewa Allah shine Allah ba abun bauta da gaskiya sai Allah alqur'ani littafin Allah ne kuma ya saukar da shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na gaskiya Allah ne ya aiko shi sunnarsa duk wadda ta inganta gare shi gaskiya ce mun yadda da ita mun yi imani da ita so da haka su je su yi aiki ku je ku yi aiki Allah tabbatar da mu yi imani wantaziru ka gaya musu ku saurara ku ta saurare lokaci yana zuwa inna muntazirun mu ma muna nan muna saurare lokaci yana zuwa wanda kowa zai tsaya gaban Allah za a kare rayuwar duniya duk abin da mutum ke ji da shi wata rana zai kare za mu tsaya a gaban Allah Allah zai yi hisabi babu wani mutum face zai tsaya gaban Allah tsirara Allah zai yi hisabi daga wantaziru inna muntazirun ku saurara ku jira lokacin da na ajali da Allah ya kayyade inna muntaziruna mu ma muna nan muna jira lokacin da Allah ya kayyade na lokaci Allah ta zai ghaibus samawati wal ard ga Allah kadai ilimin gaibi na sanin da yake gudana a cikin sama da kuma ƙasa ilimin gaibi ya buya ga kowa sai Allah subhanahu wataala babu wanda ya san gaibi sai Allah sai abin da Allah ya ga daman sanar da manzanninsa na ilimin gaibi ya sanar da manzanni abubuwan da sauran mutane ba su sani ba amma manzannin kansu ba su kewaye ilimin gaibi gaba ɗayansa ba ilimin gaibi wanda ya kewaye shine Allah kaɗai subhanahu wa ta'ala zaka Allah shine Allah ba wanda ya san gaibi sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah Allah ne faɗi wannan magana kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu man fis samawati wal ard wanda duk yake cikin sama da ƙasa yake rayuwa a sama da ƙasa wane ne shi ka gaya wa mutane bai san gaibi ba ba wanda ya san gaibi illallah sai Allah don ka sanin gaibi sai Allah subhanahu wataala don ka nan ma Allah yana sake maimaitawa walillahi gaibus samawati wal ard ga Allah kadai wannan shine lamul ikhtisas ai anna Allah khassa ilmi ilmi al-ghaib khassa ilmi al-ghaib lahu subhanahu wa ta'ala la sharika lahu fi zalika babu wani mai tarayya da shi cikin haka ya keɓe ilimin gaibi ga kansa kadai sai ya fara da lamun iktisas lillahi wannan lamun na farko ne ga Allah kadai babu mai tarayya da shi ghaibus samawati sanin gaibin sama wal ardi da ƙasa babu wanda ya sani sai shi wa ilayhi yurja'u al-amru kullu dukkan al'amari gaba daya ga Allah yake komawa fa abuduhu don ka bauta masa shi kadai shi ne kadai abun bauta bai dace bauta wani ba in ba Allah ba wa tawakkal alai ka dogara ga Allah cikin duk abin da zaka yi cikin nema ne cikin samu ne cikin yi ne cikin karatu ne cikin sana'a ne duk abin da zaka yi ka bauta wa Allah shi kadai wa tawakkal alai sannan ka dogara gare shi fa abuduhu wa tawakkal alai shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wasabbih bihamdi ibada lillahi subhanahu wata'ala shine tauhidi la ma'budu bihaqqin illa Allah sannan at-tawakkul ala Allah wanda shine cikin imani shine tawakkali ga Allah haƙiƙanin imani shine al-ibada lillahi subhanahu wata'ala sannan tawakkali ga Allah shine cikin imani so da ka fa'abudu ka bauta wa Allah shi kadai wa tawakkal ka zama mai tawakkali gare shi wanda ya zama mai tauhidi mai aqida mai bautar Allah kadai ya zama to cikakken mai tawakkali ga Allah shikenan ya huta ya jefa ya ce Allah ka samu zama haka Allah ce wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'mal amma ta'malu wa ma rabbuka bi ghafilin ubangijinka bai zama ghafilin ne ba amma ta'malu ne game da abin da kuke aikatawa kowa yayi abin da zai Allah baya rafkana ko ya manta a ce mutanen Gombe an manta aikin su mutanen Bauchi saboda sun shagaltar da Allah mutanen Bauchi sun shagaltar da Allah ko mutanen Kano da ke sun fi yawa sun shagaltar da Allah har har Allah ya manta mutanen Gombe ina wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malu Allah baya mantuwa rakkana ta koru daga Allah subhanahu wataala mantuwa ya koru daga haƙƙin Allah subhanahu wataala Allah yana sane da kowa yana lura da kowa Allah subhanahu wataala raqibun ne yana yana kula da kowa da duk abin da kowa yake Allah subhanahu wataala yana sane da shi sai yasa wa Allah ala kulli shay'in raqiba Allah subhanahu wataala ya kasance raqiban mai cikakken kula ne wasu abu ne eh, shi yasa ba wani yare da yake fassara alqur'ani cikakke wai da abin turawa da alwajhul alwajhul Allah subhanahu wataala zai iya zama wata kila yana monitoring abubuwa ya zama very watchful akan abubuwa kamar eh, mana malaman turawa abu ne kalmar da za ce watchful Allah subhanahu wataala zama al watchful a da double l sannan watchful gaba daya akan duk abubuwa har zai ba da abun ma'anan cikakke qur'ani kawai da ka fassara shi da larabci shine mafi sauki in ba ka fassara shi da yarenka a ji shi dauda mun eh, in ba turai ne na fassara turawa to wata ila amma dai ban sani ba kalmar irin wannan shine abuna idan ta zauna Allah subhanahu wataala yana kula da kowa, kamar yadda Allah yace ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida halittan ku da ta da ku da yadda kuke a duniya gaba daya a gurin Allah kamar rai daya ne waye da mutum miliyoyin jama'a da miliyoyin mutane wasu a kudu wasu a gabar wasu a gabashin duniya wasu a yammacin duniya wasu a arewaci ko kudanci a tsaye ana ta tunanin a duba na bangaren jin kwado a Allah subhanahu wataala ka nafsin wahida haka yake kallon mu gaba ɗin to idan ka ce wa kana Allah ala kulli shay'in raqiba ana so a bada wannan ma'anan ala ayi hali Allah subhanahu wataala wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malu ubangijinka bai zaman tora kanan ne game da abin da kuke aikata ba Allah masani ne baya mantuwa kuma baya wani abu ya shagaltar da shi ya shagaltar da wani abu akan wani abu ko kadan Allah baya yi ya duba na yamma kafin ya dawo da ya duba na gabar Allah ya kofi daga wannan hakkin sa ya kofi a hakkin Allah ya duba na ciki kafin ya dawo ya duba na waje ba a haƙƙin Allah ba sai dai mutum yanzu aka ce zo ka raba wannan abu da to bari fara ba na cikin masallacin kafin dawo na waje in kai mutum ne kenan amma Allah subhanahu ta'ala a ce bari a bawa na ciki kafin na waje saboda shagaltuwa a wai don kare shagala da na waje akan na ciki Allah ba ya koro daga sa kan wani da na ciki da na waje daidai yake a wurin Allah da duhu da haske daidai yake a wurin Allah don ko ma rabbuka bi zatin na amma ta mun Allah subhanahu ta'ala bai taba rafkana ba abinda kai a cikin duhun dare da abinda kai a cikin rana da abinda kai a cikin haske ko duhu duk ɗaya ne haka abinda wane haka abinda wane wannan shine karshen suratu suratu hud alaihi salam wato suratu hud da aka mata lakabi da annabi hud alaihi salam mun zo karshen ta insha Allah ta'ala zamu shiga suratu yusuf idan muka duba zamu ga a takaice abin da muka wulga da su a wannan sura ta suratu hud zamu ga cewa tun farko Allah subhanahu wataala ya bude suran da furuful muqatta'a saboda muhimmancin abin da Allah subhanahu wataala ya magana a cikin sura na farko ya biyo da magana akan littafin Allah Al-Qur'ani da yadda tsarin littafin yake wajen bayanin sa da bayanin ma'anonin sa da kuma gina shi ayoyin sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tafa dan kissosi don tabbatar da mutane akan tauhidi aka fara tun daga annabi nuhu alaihi salam da irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala an yi magana akan ayan hajji kafin shiga kissosi ma'ana wanda duk suke ganin cewa qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam kirkirwa yin su kawo misali sura goma amma sun gaza laraba sun gaza gairuhum aula wanda ba laraba ba sun fi cancantan gazawa don haka annabi Allah subhanahu wataala ya ambaci tarihin annabi Nuhu alaihi salam da yadda aka halakar da mutanensa lokacin da suka kafirce a cikin sura mun karanta yadda Allah ya ambaci tarihin annabi Hud alaihi salam da Adawa da yadda suka bijire mutane mafiya yawansu Allah kuma ya halakar da su ya tsere da annabi hudu alaihi salam an ambaci tarihin annabi salih alaihi salam samudawa da yadda suka bijire amma Allah subhanahu Taala ya halakar da su an ambaci tarihin annabi ibrahim alaihi salam a cikin suran da kuma ayyuka mala'iku zuwa annabi lot alaihi salam da yadda mutane suka zo suke tayarwa mala'iku kayan baya da yadda aka halakar da su an ambaci tarihin annabi shu'aib alaihi salam a cikin suran zuwa ga mutanen madiyana da Allah ya aika shi amma da suka bijire mafi yawan su Allah subhanahu wataala ya halakar da su duka wannan annabawa sun kira ne zuwa ga tauhidi an ambaci annabi Musa alaihi salam a cikin sura da yadda Allah ya aika shi zuwa ga Fir'auna da yadda Fir'auna zai jagoranci mutanensa zuwa ga wutar jahannama duk Allah ya yi bayani Allah ya magana akan yadda zai kama azzalumai Allah ya magana akan yadda tashin alkiyama za ta kasance a takaice Allah ya magana akan yadda azabar wuta za ta kasance a takaice Allah ya magana akan ni'imar aljanna a takaice sannan sai Allah ya sake karkatar da ayoyin suran zuwa ga kira zuwa ga tauhidi da jan hankalin mutane zuwa ga tauhidi da tabbata akan gaskiya Allah ya umarni da istiqama a cikin ayoyin suran kamar da aka karanta a baya cewa mutane su jajirce su yi istiqama akan tauhidin Allah Allah ya magana akan tsaye da sallah yana iya samar da dama wajen kankare zunubai saboda haka Allah subhanahu wataala ya magana a cikin wannan sura kamar yadda sahabbai da yawa ko wasu mutane sun yi ta zuwa a gaban sahabbai suna tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da zunubai da suka aikata amma sakamakon tsaye da sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yafe musu mun karanta a ƙarshen sura din Allah subhanahu wataala ya nuna rahamarsa ce rashin sabani a tsakankanin mutane amma sabani ba karamin matsala bane a cikin jama'a kuma Allah bai yarda da sabani ba Allah bai yarda da jama'a su zama sun rabu ba tare da haɗin kai ba sai dai in mutane sun ki gaskiya mutum ba zai ce yana rike da gaskiya dole sai ya zo ya taru da marasa gaskiya sun tsaya don su dunkule a gure ba za ma su iya ba. ƙarya da gaskiya ba su haɗuwa a ɗaya tauhidi da shirka ba su haɗuwa a ɗaya imani da kafirci ba su haɗuwa a ɗaya bid'a da sunna ba su haɗuwa a ɗaya shi yasa wannan ba zai yiwu ba don haka amma rabuwa Allah bai yadda da mutane su rabuwa. wanda kuma duk ya yadda ya raba kan jama'a don biyan bukatarsa kadai ya sai fishin Allah kuma yayi abin da ba daidai ba alhakinsa in ya je gaban Allah zai tara bukatarsa kadai ta sa ya raba kan jama'a don ko wani abu na yin shugabanci ko wani abu na yin abin da yake gani na duniya ko ta tafiya wannan in mutum ya jajirce akan akan haka jama'a su da rabuwa wannan ya rage nasa ya dau nauyin da ba zai iya dauka ba a gaban Allah Allah ya kare mu wanda suke haka Allah sa su gane su tuba su gyara Allah subhanahu wataala ya sa mu gane kaga wannan sura ta cika da ayoyi da aka karanta su yanzu yanzu maganan gaibi sanin gaibi na sama da ƙasa sai Allah subhanahu wataala sannan Allah baya rafkana ga ayyukan ba ina haka zamu shiga suratul yusuf insha Allah ta'ala muna fata Allah ya sa mu dace na bismillahir rahmanir rahim ألف لامرا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين أنا أسمع لسانه سيبوا يوم سورة كتاب الملك ها ko tayin ko suna tayin wani abu daban ne mara su kun duba tayin sosai saura minti biyar ne cewa ba da ba masala ba ku sa shigar da suratul yusuf ne cikin suratul hud yawa abin da za ku ce mana kenan ku kuna lura da wanda suke can ne mu kuma muna lura da mu da muka taru yawa saboda haka ku kuna saita wani abu wa mutanen da ba sa mu kuma muna saita kanmu da muke nan mu mun fi haƙi ko mu da muka zo muka taru nan mu mun haƙi saboda haka Allah ya riga ya karanta suratul yusuf Allah subhanahu wataala wannan sura suratul yusuf sura ce mai matukar muhimmanci wadda take da buƙatan bayin Allah a ce sun karanta ta kuma sun fahimce ta saboda tana magana akan mu'amaloli masu girma mu'amaloli wanda an samu matsaloli da yawa a cikin mutanen farko 'ya'yan annabawan Allah jikokin annabawan Allah wannan Allah subhanahu ya kawo labarin bayanin abin da ya faru da su ne a tsakanin su a cikin wannan sura ta yusuf don mutane su dau izina su dau darasi su gane cewa lallai akwai wasu abubuwa muhimmai waɗanda mutane suke samun kansu amma tuntuni qur'ani ya magance su babu abin da zai magance mana cututtukan zuciya irin qur'ani shi shike maganin hasada alkur'ani shi ke maganin kiyashi alkur'ani shi ke maganin mummunan kishi na mata alkur'ani shi ke maganin dukkan miyagun ayyuka rashin kunya rashin adalci rashin kirki zalunci da sauran dukkan abubuwa alkur'ani in an yarda da shi aka rike shi aka lura da shi aka karanta shi aka fahimce shi to zai magance ina abubuwa da yawa alkur'ani shi ke maganin lalaci alkur'ani shi ke maganin mutum ya zamanto kawai gaba ɗaya shi da wani katakus sai tunanin a ba shi. mutuwar zuciya alkur'ani ya magance wannan mutuwar zuciya babu kyau, in dai ba larura mutum ke da shi ba saboda yana da ba shi da lafiya ba shi da kaza wannan wani abu ne daban amma lafiyayyen mutum kamar yadda al'amarin yawanci yake zama daga mutum lafiyayye garau amma yana tunanin inda zai samu gara basa kawai babu wani aiki babu komai ci ma zaune to alkur'ani ya magance wannan alkur'ani ya magance wasu abubuwa na dangi da suke faruwa na hasada da kyashi sakamakon bambancin ɗakuna a gida abinda ake cewa yan ubanci ba haushe yake cewa yan ubanci to a wannan suran anan ne za ka ga irin wannan amma allah ya ambaci wannan ne ya kawo misali da bayan allah 'ya'yan annabawan allah don me don mu ɗau darasi su kan sun sun wuce kuma allah ya yafe musu kuma ya daga darajar su da yawa daga cikin su ma annabawa ne yawa daga cikin su duk an da su annabawa an nada su annabawa saboda haka su riga sun jefa sun cale amma kafin Allah ya yi musu gyara akan rayuwarsu sai suka yi wasu abubuwa na kurakurai to shine sai a kawo mana kurakuran a ba mu misalai a karantar da mu don mu kar mu irin wannan don mu zama samu qur'ani a cike mun samu kakanninmu da kakannin kakanninmu da sauransu duk a cikin musulunci ya kamata mu yi ɗabi'a irin ta musulunci so da irin wannan harkar kyashin yan ubanci da ake fada da hasada na yan ubanci da ake fada da hasada na ƴaƴan ɗakin can da ƴaƴan ɗakin can a cikin wannan sunan zaka ganci ido da ido amma mutane jiki bai kamata su rinka yi ba waɗancan mutane da suka yi sun yi ne a lokacin da suke cikin kuskure daga bayan Allah ya musu gyara amma sai aka kawo misali don kar mu ko mu maimaita domin kuskure da ya kamata kai in ka gane kuskure ka maimaita shi ba don ka sai ka ambace cikin qur'ani domin qur'ani shi gyara zuciya yake to an ambace abin da cikin qur'ani don ka gane wannan abu babu kyau kar ma ka kwatanta yi mutane da yawa zaka ga suna da kokari a harkar addinin musulunci suna da kokari wajen zuwa karatu matasa suna da kokari a wuri kaza amma da an koma gida sai ka ga mahaifiyarsu kadai suka sani a wajen aikin ihsani tare da suna da ikon su yi wa dukkan matan gidan ihsani alhali matan babansu ne A su ga ina mahaifiyarsu kadai suka sani wajen ihsani mahaifiyarsu kadai za su yi wa riga wani ga siga masu ya koye a rigarsa ya kai dakin mahaifiyarsu amma sauran mahaifan yan uwansa yana ji kaman ba su bane alhali matan babansa ne wannan mummunan hali ne babu kyau bai dace ba wani zaka ga sa na iya dakin su sai dauka komai kawai iyanan amma baya kula sauran na wani daki wannan kuskure ne ba daidai bane ya kamata mutane su zama mummune na kwarai to wannan sura abin take karantarwa kenan wanda zamu ga mu'amaloli da yawa da misali a cikin tarihin annabi yusuf alaihi salam da mutanensa insha Allah ta'ala in muna rayu gobe za mu ci gaba da daga inda aka tsaya muna fata Allah subhanahu wataala ma'ana za mu shiga ita sura din da fassaranta insha Allah ta'ala daidai abin da ya sawaka Allah ya samu dace wallahu ta'ala a'lam

wanda ya ce wai matar ɗansa ta sa shi a gaba abunan ba san wani irin yanayi ba ne kuma wani harka ce wadda a society mu a yanzu yadda muka saba siriki ya zama har alaka tsakaninsa da matar ɗansa ta zama wata iri musamman sirkin ya turo takarda a yi addu'a kaga wani abu ne mai girman gaske kuma matar ɗansa ba yawa ya ce matar dan zaka wannan abu ne wanda yake mai girma duk irin wani irin zama din nan ne da muke yi a sabawa ka'ida ko a sabawa shari'a yawanci yake kawo wannan da yanzu watakila za ka saurari bangaren ita wannan matar a matsayinta na matar ɗansa in ba sa'a kai ba kar ya ce na goyi bayanta amma dai yawanci society mu yadda ake yawanci haka ne ba mamaki yana da gaskiya kuma ba mamaki ta abuna amma dai da za a ji daga gurinta watakila da ka ji wani abu a da yawa ko ya suke haƙoƙinsa ko kuma ya wuce inda shari'ar musulunci ta tsaye da shi ya tsaya a tsakaninta da mijinta idan ya wuce inda shari'ar musulunci ta ce ya tsaya a tsakanin zamantakewanta da mijinta to irin wannan zaka ga ya faru sai ji kamar ta sashi a gaba ne alhali ba gaba ta sashi ba ita ma ji take ya sa ta gaba to irin wannan matsalolin sun yi yawa a irin society mu saboda rashin ka'ida gaskiya Allah ya sa a dace Allah ya sa su gane fahimtar juna abin da zai zama alkhairi a rayuwarsu Allah ya tabbatar musu Allah kuma ya yaye wannan wannan da ba karaman damuwa bane in dai har sirki ya faɗi haka to ita ma ashe ba ta cikin nutsuwa a yanzu haka tabbas ba ta cikin nutsuwa saboda ka sai a yi fatan Allah subhanahu wataala ya yi mutanen mu sai ku je ku tambaye wa dan ku ɗa ya abu mata amma ku zo ku mai da yar ba yar ku ba ana da irin wannan matsaloli duk a irin wani abubuwa za a tura dattijai su je su tambayo amma sai su zo su mai da ita ba a su ba abinda ba za ka so a yi wa yarka a wani gida in ka aure da ita ba sai ka so ɗanka kuma ya ba baiwa mata ba baiwa abubuwa da yawa kar a ce na yi cikin side ba ma dai gaskiya saboda abubuwa ne da za ka ga wasu suna zuwa gaba da gaba su kawo da kaji kaji rashin gaskiya shi ba za a yi shi ba gaskiya sai a faɗi abin lura da experience da ake shi da kuma gwargwadon ɗan ƙaramar experience kenan kaɗan da kuma gwargwadon abun da yake gudana gaskiya Allah ya sa da ya gane yawa duk abun da zai zama damuwa Allah ya yi a dukan mu gaba ɗaya kowa da abun da ya ambata na bukata Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi masu neman aure Allah subhanahu wataala ya azurta su da aure mai albarka wanda an ba shi mata yana ta kokarin hada kaya ce har shekara guda to Allah ya taimake shi Allah sa a samu a dace a samu hadawa eh, dukkan eh, wanda suka turo marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu fama da jinya Allah subhanahu wataala ya yi musu wanda suke da bukata ko harkar kasuwanci Allah subhanahu wataala ya kawo gudi masu fama da basu suka Allah ba su ikon biya masu fara wanda suka fara gini suna son samu karisawa Allah ba su ikon karisawa wanda ba su da gida Allah ya kore musu mallaki gidaje nasu na kansu waɗanda ba su samu ba Allah ya ba su eh, kowa da abin da yake nema Allah subhanahu wataala ka biya mana bukatun mu ka ba mu abin da muke bukata na alkhairi masu neman karatu Allah ya ba su ilimi mai albarka wanda yake so ya karanta medicine Allah ya taimake shi Allah ya sa kuma zai iya Allah ya ba shi Allah kuma ya ba shi karfin gwiwa akan karatu ne dukkan sauran dalibai da suke karance karance da masu jarba Allah ba da nasara waɗanda za su rubuta jam Allah ba su nasara cikin abin da za su rubuta ya sa su dace waɗanda suka rubuta Allah ba su nasara waɗanda kuma suka already suka samu sakamakon su Allah ya sanya albarka a ciki dukan mu gaba daya Allah subhanahu ta'ala ka taimake mu Allah ka saukar mana da albarka a gidajen mu Allah ka saukar mana da albarka a wannan gari namu da sauran garuruwan musulmai baki daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا الله أبونا بيجي ربا أولنا وتامي البركة الله دا مركة الله كأذر تامو ببرب مود مو دا إيايا مود دا كاكنو مو دا ذوريا مود إيانا مو دا ينقوى باين الله مسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ارزق أئمتنا البطانة الصالحة التي تعينهم على ما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك